sunana muhammad yakubu a ɗalibai idan za ku yi tunawa a darasin da ya gabata mun yi gabatar da darasi dangane da rubutaccen adabi muka yi bayanin cewa a ƙarƙashin rubutaccen adabi akwai akan samu rubutun zube wato pros kenan kuma mun gabatar da darasi a kai muka ce kuma akwai a rubutattun waƙoƙin hausa wato point wannan ma mun gabatar da darasi a kai na ukun shine yanzu za mu yi darasi a kai wato rubutattun wasan kwaikwayo drama kenan a hausa akan wallafa a wasannin kwaikwayo a littafai domin a isar da saƙonni ga ɗalibai da kuma masu nazari su samu damar nazarta da kuma bibiyan irin saƙonnin da marubuci ya rubuta dangane da haka idan aka ce wasan kwaikwayo ya kamata mu fahimci me ake nufi da wasan kwaikwayo tukun idan aka ce wasan kwaikwayo abin da ake nufi shine a wani tsararren shiri ne wanda ake gudanarwa domin isar da saƙo sannan kuma domin ya kasance wannan saƙon ya zama mai amfanuwa ya zama abin koyi ga masu karatu idan a rubuce ne ko kuma masu sauraro idan ta rediyo suke ji da kuma masu kallo idan misali ta talabijin suke kallo dangane da hakan abun koyi a ciki za a ɗauka a amfana da shi sannan kuma sai a lura da wani abun da zai zama zamanto abun gujewa ko kuma ƙauracewa don haka sai a ƙaurace masa da haka kenan idan aka ce wasan kwaikwayo ana nufin tsararren shiri ne da ake gudanarwa domin nuni ga ɗabi'un waɗansu mutane ko kuma ga ɗabi'un wata al'umma ko ga ɗabi'ar wani domin ya zama abin koyi ko kuma abin ƙauracewa kenan anan abu mai kyau sai a yi koyi da shi idan aka fahimci abu mare kyau sai a ƙaurace mawa dangane da haka za mu iya kallon wasan kwaikwayo ta fuskoki daban-daban kamar yadda wasu masana suka rarraba wasan kwaikwayo sun raba wasan kwaikwayo zuwa kashi uku ko kuma gida uku gida na farko suka ce akwai wasan madalla idan aka ce wasan madalla ana magana ce akan wasan kwaikwayon da ke dauke da darasa ko kuma darasi ko kuma saƙonni waɗanda suke ɗauke da tsoratarwa ko firgitarwa ko kuma waɗansu abubuwa masu sosa rai waɗanda babu wasa ko sakarci ko sakaci a ciki in ma da sakaci sakacin kan haifar da ɓacin rai ne da aka da aka ce wasan madalla da ingilishi suna kiransa tragedy wato wasan yana nuna saƙonni waɗanda suke sosa rai waɗanda sukan sa zukata su shiga cikin damuwa su shiga cikin kunci su shiga cikin tsanani saboda irin abubuwan da wasan kwaikwayon ke isarwa gare su na gaba wato wasan kwaikwayo na biyu daga cikin ukun da masana suka rabe-rabe ko kashe-kashen wasan kwaikwayo shine wasan latir wasan madallatir ya bambanta da wasan madalla idan aka ce madallatir a ingilishi suna kiranta tragedy comedy ko comedy tragedy idan aka ce wasan madallatir ana magana ce akan irin wasan kwaikwayon da ke dauke da sakonni da ke gauraye tsakanin abubuwa masu sosarai da kuma abubuwa masu sa annashuwa kenan a irin wannan wasan kwaikwayo akwai gamayya ko cakuduwar darussa iri biyu akwai wasan kwaikwayo da ke akwai a cikin wasan kwaikwayo akwai saƙon da mutum idan ya ga kalli wurin zai ji ransa ta ya shiga cikin wata damuwa zai ji wata ɗimuwa ta kama shi yana cikin wannan kuncin sai ya sake ganin kuma an gabatar mishi da wani abin kuma da zai fidda shi daga cikin wancan kuncin har in da ya fara kwalla saboda damuwa sai ya komo bai san san da kuma zai fara dariya saboda irin abin da ya ɗauke mai hankali a cikin wasan kwaikwayon ba da haka irin wannan wasan kwaikwayo shi ake kira wasan madalatar na uku daga ciki shine wasan kwaikwayo na raha wato comedy idan aka ce wasan kwaikwayo na raha kamar kishiyar na farko ne wato madalla idan aka ce wasan kwaikwayo na raha gaba ɗaya saƙon da ke ciki na sanya annashuwa ne na nishaɗantarwa na faranta rai har mutum idan yana kallo je yana dararraku shi yasa aka ce wasa ne da ke sanya annashuwa irin annashuwan da kan kai ga kecewa da dararraku tare da dukkan nau'o'in da kan haifar da nishadantuwa irin wannan wasan kwaikwayo shi ake kira wasan kwaikwayo na raha wannan su ne uku daga cikin ire-iren wasan kwaikwayo da masana suka gabatar wato wasan madalla wasan madallatir da kuma wasan kwaikwayo na raha idan muka duba daga cikin littattafan da suke ɗauke da rubutattun wasan kwaikwayo na hausa akwai wasu daga cikinsu kamar haka akwai uwar gulma littafin uwar gulma littafi ne da ke ɗauke da rubutaccen wasan kwaikwayo bayan uwar gulma akwai kulɓana ɓarna bayan kulɓana ɓarna akwai wani littafi matar mutum kabarinsa bayan matar mutum kabarinsa akwai wani littafi abin da kamar wuya bayan wannan littafi mai suna abin da kamar wuya akwai kuma zaman duniya iyawa ce waɗannan dukansu misalai ne da na littattafan da suke ɗauke da rubutattun wasan kwaikwayo na hausa. haka kuma abin da za mu duba gaba su ne muhallan wasan kwaikwayo a nan abin da za mu duba ina da ina ake iya gabatar da wasannin kwaikwayo abin da muke ƙoƙarin ɗalibai su fahimta a nan kenan akwai dandamali idan aka ce dandamali wuri ne da aka tanadar na musamman da 'yan wasan kwaikwayo taurari kenan suke haɗuwa su tsara wasan kwaikwayo sannan su aiwatar a gaban mutane ana kallon su ido da ido ga da ga kuna kallon su suna kallon ku idan suka yi abin dariya kuna dariyar ku suna ji suna ganin ku sanda kuke dariyar wannan wurin shi ake kira dandamali stage kenan dandali daban dandamali daban dandali fili ne da ake haɗuwa domin gudanar da wasanni ko kuma wasu abubuwa na musamman na taro da sauransu amma dandamali wuri ne da aka keɓe musamman domin gudanar da wasan kwaikwayo da ingilishi suke kira stage akwai littattafai akan samu littattafai da aka rubuta wasannin kwaikwayo kamar yadda muka gabatar a baya cewa akwai uwar gulma akwai kulɓana ɓana akwai abin da kamar wuya akwai matar mutum kabarinsa akwai kuma zaman duniya iyawa ce duka misalai ne na littattafai da ke dauke da wasan kwaikwayo kamar da muka gabatar a baya akwai radio wato radio ana shirya wasannin kwaikwayo ana gabatarwa a kafafen yada labarai na rediyo domin masu rediyo su kunna su rika ji suna amfana da irin faɗakarwar da ake gabatarwa a ciki talabijin kamar rediyo ne sai dai talabijin ana iya kallon mutum kuma ana jin muryarsa saɓanin rediyo murya kawai ake ji akwai bidiyo da akan yi kasakasai sai na wasannin kwaikwayo a saka mutum ya cire kudin ya je siya ya saka ya kalla a gida ta bidiyo akwai kafafen sada zumunta na zamani social media ana gudanar da 'yan ƙananan wasannin kwaikwayo a yanzu ana sawa a irin waɗancan kafafe ko waɗannan kafafe domin matasa ko kuma masu iya duba su amfana da hakan abu na gaba shine nazarin ko kuma matakan nazarin wasan kwaikwayo wasu irin matakai ake bi domin a nazarci wasan kwaikwayo ga wasan kwaikwayo an kawo ana buƙatar ka yi nazarin wasan kwaikwayon ka tantance ka fidda aya daga tsakuwa ko ka fidda tsakuwa daga aya ta yaya za ka bi wasu matakai za ka bi ka iya wannan nazarin abinda za ka duba a nan na farko wato jigo mun yi bayanin jigo a darussan da suka gabata zai iya yiwuwa ba sai an sake maimaita ba amma saboda waɗanda zai iya ba su saurari darussan da suka gabata ba idan aka ce jigo da ingilishi ana kiran shi theme idan aka ce jigo ana nufin irin saƙon da wasan kwaikwayo ke ɗauke da shi wato ƙashin baya ne ga wasan kwaikwayo domin wasan kwaikwayo dole ya kasance akwai faɗakarwa akwai nishaɗantarwa akwai wa'azantarwa akwai ilmantarwa akwai abubuwa da muhimmai ko na musamman waɗanda su ne suka sa marubuci ya zauna ya rubuta wannan wasan kwaikwayon da haka kai mai nazari ya zama wajibi a gare ka ka iya ƙoƙarin fahimtar wani irin saƙo ne ke cikin wannan wasan kwaikwayon shi manazarci aikinsa ne ya fahimci irin saƙon da marubuciya yake aikawa a cikin wasan kwaikwayon da ya rubuta a jigo ya rabu kashi biyu akwai babban jigo akwai ƙananan jigogi babban jigo shine ainihin saƙon sannan kuma akwai ƙananan saƙonni da ke marawa babban baya abu na gaba akwai warwarar jigo dole manazarci ya iya fahimtar yadda aka warware jigo. misali idan aka ce jigon wannan wasan kwaikwayon shine jarinta wato ana so ne a nuna ƙwazo da jarinta yadda ake buƙatar mutum ya kasance jajirtacce ya rika nuna bajinta a rayuwarsa to dole ka fahimci irin hanyoyin da aka bi aka warware wannan saƙon me da me aka yi ta yadda mutane za su fahimci eh haƙiƙa akwai jarinta a cikin al'amarin ba kawai ka ce jarinta kawai shikenan ba a'a ga wani ya je yaro karami ya fada cikin teku mutane sun rasa yadda za su su ciro shi sai gashi ya zo a guje yana zuwa kawai ko ka bai cire bai auka cikin tekun ya ciro yaron a'a ga wani gidan sama ne wuta ta kama daga ƙasa a hawa na goma akwai ƙaramin yaro duk an fita an bar shi an rasa yadda za a haura yana zuwa shi ya san yadda zai ya auka ya je har hawa na karshe. kuma ya duro tare da yaron hanya ce da ake warware jarinta na wannan saƙon da ke cikin wasan kwaikwayon nan ake duba warwaren jigo da haka abu na gaba zubi idan aka ce zubi wato plot a wasan kwaikwayo dole ne mutum ya nazarci ta yaya marubuci ya iya tsara 'yan wasan da za su gudanar da ayyukan da ke cikin wasan kwaikwayon ana bukata mutum ya kasance cewa idan har in za ka yi amfani da sunan wane kaddara ka kira shi da suna muchachos to ana bukata a rika ganin ayyukan da ke gudanarwa ko shi wannan mai sunan yake gudanarwa a ce aiko ya dace da wannan sunan ba zai yiwu ka ɗauki sunan mutumin kirki sa'an nan kuma aikin da ka bashi ya aiwatar a wasan kwaikwayo zama to aikin banza ba da haka dole marubuci ya san da haka shi ba manazarci ya kamata ya la'akari da irin waɗannan a yayin da yake gudanar da nazarin wasan kwaikwayo abu na gaba shine shiga da fice wato art and act and scene idan aka ce shige da fice ko shiga da fice a wasan kwaikwayo ana nufin yadda dabara ce da marubuci ke amfani da ita domin tsatsara ayyukan da ke cikin wasan kwaikwayon duk ta irin yadda aka ƙuƙula wasan kwaikwayon ya kamata manazarci ya fahimci haka shi ma marubuci ya kamata ya yi amfani da basira da hikima da baiwar da Allah mai domin ya iya kukkulla ayyukan cikin wasan kwaikwayon misali an ce kande ita ce matar malam shehu malam shehu ya shigo gida ya same ta tana kwance ba shara ba wanke-wanke ba girki ba wanka ba komai da take yi a gidan kuma ga ɗimbin ayyuka a cike a gidan kuma in ba ita ba ba wadda zai ta yi ya fita ya sake dawowa ya tadda haka yara suka fita suka dawo suka sake suna jin yunwa suka same ta haka to wannan ta yaya shi marubuci zai iya tsara shige da fitan kenan zai iya samun kila fitowa ta ɗaya a shiga ta biyu wato at one sin one ko at one sin two ko at one sin three wato shiga ta ɗaya fitowa ta biyu shiga ta ɗaya fitowa ta uku shiga ta ɗaya fitowa ta hudu da makamantansu waɗannan su ne muhimman abubuwan da a manazarci ya kamata ya rika la'akari da su a yayin gudanar da nazarinsa na rubutaccen wasan kwaikwayo abu na gaba da zamu duba shine tsari idan aka ce tsari wannan ya shafi irin yadda marubuci ya shishirya rubutu da kuma yadda ya gudanar da rubutun nasa daki-daki a cikin wasan kwaikwayo ko kuma irin yadda ya tsatsara 'yan wasan ko kuma yadda ya tsatsara wasu abubuwa da ya shafi irin kwalliya ko ado da ake buƙatar a fayyace ƙarara a cikin wasan kwaikwayon shi da haka sai aka ce wasan kwaikwayo a nan na da bukatar manazarci ya mayar da hankalinsa ne ta wasu fuskoki kamar haka. uh, misali mutum zai duba tsarin rubutu a tsari a rubutun wasan kwaikwayo abinda ya fi kamata mai da hankali a kai a nan su ne kamar haka na farko zai duba tsarin rubutu idan aka ce tsarin rubutu ana so ne a fahimci irin yadda ya kamata marubuci ya tsara wasan kwaikwayonsa don haka a nan marubuci kan fara ana buƙatar ya fara gabatar da sunan tauraro ne idan ya gabatar da sunan tauraro sannan sai sa alamar ruwa biyu a gaban sunansa idan ya sa alamar ruwa biyu a gabansa sannan sai ya rubuta bayanin da ake sa ran wannan tauraron ne ya gabatar ko ya gudanar a wasan kwaikwayo ga misali kamar haka sai na sa suna wato kabiru kabiru a nan shine tauraron sai na sa ruwa biyu a gaban sunansa sannan sai na yi bayanin da na yi wato ga abin da kabiru ya ce ya ce kai wallahi nifa na ƙaru sosai daga dukkan darussan da ake gabatarwa na e-learning ashe dama tuntuni muna da ƙwararrun malamai haka maganar kabiru kenan sai sani duk da ba a sa ko abokinsa ne ko menene ba amma anan a cikin aji suke wannan magana sai sani da na sa sunan sani sai na sa ruwa biyu sannan sai ne bayanin sani a gaba na ce kuna da ƙwararrun malamai a ina wannan maganar sani kenan ya yi tunda sunansa ya fara gabata ga kuma ruwa biyu a gaba ya ce kuna da ƙwararrun malamai a ina wa ya gaya maka cewa malaman sakandire ne daga jami'o'i ne fa aka kawo su sani kenan to a ajin akwai grace da aka sai na sa sunan grace sai na sa ruwa biyu sannan sai ne bayanin da ita kuma ta gabatar sai ta ce tafi can kai fa sani you are not serious ni ma broda na ma yana cikin teachers teachers din. kuma he told me cewa all of them teachers ne na kaduna state ita grace abin da ta faɗa kenan to a gefe kuma akwai dj sai dj ta ce da na sa sunan dj sai na sa ruwa biyu kafin sai ne ba na ce don allah ku rabu da sani kawai in ji dj kenan Don allah ku rabu da sani kawai shi ma fa ya san da hakan baban shi ne ma fa ke koyar da hausa maman shi kuma ita take koyar da lissafi yana so ne kawai ya ji ta bakinku ku wannan takaitaccen rubutaccen wasan kwaikwayo kenan yadda ake tsara shi abu na gaba da zamu duba shine tsarin muhalli idan aka ce muhalli a nan idan aka ce wannan masarauta ce ya kamata marubuci ya tsara yadda masarauta take yadda ake uh, gudanar da masarautu a tsarin wasan kwaikwayo dole ne duk wasu wurare da ake bukata a sanar kai fito da bayanin yadda suke filla-filla abu na gaba da za mu duba daga cikin irin waɗannan abubuwan idan aka ce tsari idan masarauta ce wato ko fadar sarki ya wurin yake idan ɗakin amarya ce ya za ka kwatanta ɗakin amaryar za ka yi maganan jere su tasa su kwalla da duk abubuwan nan idan makaranta ne ko aji ko kuma ofishi ana so a wasan kwaikwayon a rika jin bayanin ka cewa haka ne idan dokar daji ne ma idan asibiti ne ko wuraren bauta ko gidan boka da sauransu dole sai ka zana ka tsara yadda wurin zai dace da yadda ake bukata abu na gaba da za mu duba a nan shine a tsarin kwalliya a nan ana so ne duk wanda ya fito a cikin wasan kwaikwayon a ga kwalliyar shi kamar misali idan amarya ce ana so a ga ko da misali a rubutu ne ka yi bayanin irin kwalliyar da aka mata na lalle da irin kila kallabi da ta ɗaura gogoro da irin kayan da ta sa duk kalele ce bayanai a kanta yadda mai karatu zai rika gani kamar hotonta yake kallo salo style dabara ce ta isar da sako irin hikimar da marubuci amfani da ita wajen isar da sako akwai salo iri-iri akwai ragon salo akwai salo mai karsashi kamar yadda bayani ya gabata idan aka ce tauraro wato karakta su ne masu gudanar da ayyukan cikin wasan kwaikwayo duk mun gabatar da bayanai a game da tauraro da salo da sauransu a cikin darussan da suka gabata waɗanda ba sai mun sake dogon bayani a kansu ba akwai harshen 'yan wasa a nan abin da ake bukata a nan shine a wasan kwaikwayo duk wanda ka sashe gudanar maka da wasan kwaikwayo dole ne ka san irin kalaman da ya fi dacewa ya rika amfani da su misali idan malami ne na addini a rika jin kalamansa akwai malanta na addini idan malamin musulunci ne a rika yawan jin yana masha Allah alhamdulillah tabarakallah idan krista ne a rika jin yana irin abubuwan da da aka fi sani waɗanda malamai na kristoci suke ambatu abu na biyu da malamin boko ne a rika jin harshensa yana yawan furta a kalmomi irin na ingilishi da nuna cewa shi dan boko ne abu na gaba idan talaka ne a rika jin kalamansa na toniya na iya ba ni da na yau ba na gobe idan attajiri ne a rika ji kalamansa yana aha ko nawa ne gashi aje a siyo in mutum ya mun sai sa a rusa gidan shi kaza da kaza da kaza ko ita dinwa nawa zan kashe in auro ta ku je ga wannan ku ba ma iyayenta idan gwamna ne a rika jin cewa ku mu kuka zaɓa mu ne za mu muku aiki mu Allah zai kama kuma muke kan kujera muke da soja muke da 'yan sanda da makamantansu idan ɗan kasuwa ne a rika jin hausan kasuwanci ɗan dauda a rika jin hausan 'yan daudu ɗan gaye a rika jin hausan 'yan gaye kilaki a rika jin hausan karuwanci saurayi budurwa da ɗan caca duka a rika ji kalamansu na bayyana to dangane da haka mun ji abubuwan da suka gabata dangane da wasan kwaikwayo tun daga abin da ake nufi da wasan kwaikwayo da kuma matakan wasan kwaikwayon da haka daga da haka ga tambaya da zan karanto gare ku domin ku turo min da amsoshinsu a lambar wayan da zan bayar nan ba da jima'a ba tambaya ta farko me ake nufi da harshen 'yan wasa tambaya ta biyu yi bayanin tsari a wasan kwaikwayo tambaya ta uku bayyana fahimtarka ko fahimtarki dangane da shiga da fice a wasan kwaikwayo tambaya ta hudu rubuta gajeren wasan kwaikwayo mai ɗauke da ma'ana wato saƙo wato jigo a ciki sunana muhammad yakubu malamin da ya gabatar muku da nazarin harshen hausa a yanzu lambar wayar da za ku tuntuɓe ni ko turo amsoshinku ita ce kamar haka sifili takwas sifili shida biyu biyar biyu ɗaya hudu bakwai tara ku ci gaba da kasancewa a gida domin kare kawunanku daga kamuwa daga cutar corona hakan na nan allah taimaka alaba da sa'a na gode